Yau da gobe Zo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne kan batutuwan da suka shafi ilimi, fasaha da shugabanci na gari. Za mu kammala maudu'in mu na makon da ya gabata inda muka fara magana akan lokacin da ya kamata matasa su fara shiga harkokin siyasa da takara. Haka yake zara muna tafa da ƙarin bayani. Hmm, kafin mu mayar da hankali akan maudu'in namu na yau zara, yaya kika ji azumin? to Amina kin san yanzu aka fara banda haka ma har yanzu ana zango Gaskiya ne, azumi na biyu kenan tun barkewar annobar COVID-19 da za mu yi muna aiki daga gida. Eto eh banda ranar Laraba dai da nake shiga ɗakin watsa labaranmu don mu buɗewa masu sauraro layi. To zara Allah ya karɓi ibadunmu ya samu dace. To masu sauraro a cikin shirin namu na yau za mu ji ci gaban zauren tattaunawarmu da wakiliyar sashen Hausa ta aiko mana. Daga bisani kuma muna tafe da nasihar malamai albarkacin watan Ramadan sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. ba tare da ɓata lokaci ba bari mu garzaya zauren tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da bakin da ta gayyato mana. Banda kuma ai mata ma suna korafi. Kin gani mu matasa muna korafi. Mu mata suna korafi. Abu biyu matasa irin gudunmuwa da suka bada dubu biyu da goma sha biyar da dubu biyu da goma sha tara ta wuce irin misalin da duk zaka iya misaltawa domin bisa ga lissafin da muka yi matasanmu da yawa sun rasa rayuwarsu tun daga ranar da aka ce ya ci zaɓe matasa 'yan kika ga mata yadda suka rika zuwa suna dango a ofishin inec domin su tabbatar da sun yi rijista domin su tabbatar da sun zaɓi mai girma muhammadu buhari sun wuce misali mata da matasa yadda suka rika hitowa daga masallaci in aka fito layin eh, zaɓe kawai za a yi tun daga karfe shida zaka shiga zaɓe zaka shiga layi kana so ka zaɓi muhammadu buhari mata da matasa eh, tare suka rika yi ai ka'idar tafiya aka rika yi tare kuma mu muka da mu da mata muka yi wannan gwamnati mu kuma muka kawo ta yanzu mata da matasan nan muka rika kwantalo dan abin da muka mallaka naira hamsin ce naira ɗari biyar ce naira dubu biyu naira dubu biyar muna badawa mu sai kati mu tura domin muna so mu bada gudunmuwan mata da matasa har gobe su suka zo suka yi cincirundan na wace gudunmuwa za su ba wannan gwamnati domin su tabbatar da cewa mai girma ba buhari ya kai amma abin tausayi abin al'ajabi yau matan nan da matasan nan su suka koma abin tausayi yau su ake fasa ana yin garkuwa da su yau su ake sacewa a matsayin 'ya'yansu da matansu yau su aka wajen matasan kansu dai ake amfani da su wajen yin sace-sacen ne ai zan su nan ai sai aka waye gari kuma duk ba wani abu ke haka ba matasan ne suke zuwa suna ɗauka saboda ba a yi musu halicci ɗaya bisa goma irin halaccin da matasa suka yi ba da yawa ai za ki ga a cikin matasa in suna ɗaukan mutane za ki iske da yawa irin waɗanda suke ba da eh, rahoto na sirri ai mata ne so kin ga duk inda ake tafiye tsakanin mata da matasa ake tafiye da haka mata suka shiga tashin hankali su ake kwasa 'ya'yansu matasa kuma suka shiga bala'i saboda rashin abin yi saboda rashin abin dogaro saboda ma ba su inda kansu ba suka yadda suka shiga sana'a banza na sha hudi duk inda mutum ya wayi gari bai da bai da abin yi to abokin hirar shedan to bari da wurin aminu aminu ya za a yi a raba matasan nan da kwaɗayi kaji abin da imrana ya faɗi a zamanin baban gida an taho da matasan an yi yunkurin taimaka musu an ba su abubuwan da ya kamata su yi na ayyuka da sauransu amma suka bata a makansu rawa da tsalle saboda sun sa kwaɗayi da kuma wawuran abubuwa ta ya za a yaye wannan kisan nan ke daɗe kowa na iya canjawa tunda an gwada wasu sun yi kwaɗayi an sasa cikin gwamnati sun lalata al'amura ba su abin da ya kamata ba a ƙara gwada mana a yi sau da aka gwada ɗan lokacin baban gida yanzu in aka ƙara gwada aka shigo da matasa cikin gwamnati ina tunanin saboda ana buƙatar masu jini a jika ana sabon new world wato sabon duniya yadda dole ana buƙatar sabon tunani tunanin tsofaffin nan ya riga ya wuce ya daina aiki an yi an gwada an gani kasa ta ki canjawa to amma aka saka matasan aka ƙara gwada su ba wai kamar abin da faɗa ce ba wai korar da cidin nan gaba ɗaya ba a'a a zo a mixin idean matashi da idean da cidin za a tafi daidai za a ga ci gaba za a ga gyara da saboda kika duba kasashe da dama da suka suna ci gaba a ƙarƙashin a ƙasar nan a duniya suna abin da ya kamata akwai matasa a cikin gwamnatin a ko ka matashi ne jagora ko kika ko akwai matasa a cikin kabinan din gwamnatin da suke ba da shawarwari bitar zamani saboda suna tunanin zamani amma kuma ka zo ka dama da jide a gwamnatin ka za ga abubuwa sai ba wani ci gaba da yawa a gwamnatin ka Hajji Amina bari mu ji shawarar ki ta karshe yadda za mu bi mu taimaka wa waɗannan matasan su zo su taka rawan nan kuma abu ya tafi daidai ba tare da wani rashin jituwa tsakaninsu da dattawan nan ba. To, na gode da wannan tambaya. Kamar da mai magana na farko ya yi magana lokacin baban gida ya binne tsofaffin eh, 'yan siyasa sai ya yi wani wani bridge politician sun kenan amma a lokacin mu makaran kama ba san komai ba ba mu san ina ne gabas ina ne kudu ina ne arewa ba ba a ga laifinsu ba shi ya binne su ne saboda a ga mai matasa za su iya yi amma sai ya zo kuma matasan da suka zo ba su da idon gani kamar inda iyaye sun ce abin da babba ya gani yaro ko ya aure mai ba zai gani ba nan muka samu kanmu na biyu sa shawarar da zan ba da shi yanzu shine matasa a gwamnati a yanzu za su fi taka rawa na a zuwa gani fiye da ba mu ce tsofaffin su tafi baya gaba ɗaya ba a'a amma tsari shi baba buhari ai yayi kokari har ya sa ku a cikin doka cewa kuna da yanci ku tsaya shugaban kasa ai duka previous eh, wato zuwa baya ba su yi ba tun da yanzu ya yi dabara rage na mai shigar rijiya ko ku shiga ta baya ko ku shiga ta gaba yana zura muku ido ne don iga mai za a iya yi amma ni ina cewa a ba da dama ko kuwa a yi arba'in sittin ko kuwa a yi sittin arba'in amma duk wanda ya wuce saba'in ya huta ya'yan nan sun zama mashi pension da graduate. za su yi rawa a zo a gani kuma barna ba zai yawa ba barna kan ba zai yawa ba domin yanzu akwai barna barna inda ba inda ma za a yi magana kuma matasan nan da matan nan ai wani abin mamaki ma maka faɗa baran da buhari za shi wani guri akwai wanda ta manta da yaron ta ruwa tana mishi wanka ta dauki zane ta dora za ta je ta gaba ba buhari farin jinin da ya yi ni ina ce ko za a tsaya ne a dawo da masana'antu irin na da matasa su samu abin yi a da ya yi kokara noma amma noman kuɗin da ake bari na yana shiga hannun matasan duk inda za a sa raba kuɗin na wasu sun ci to ajiya madin da dauda giwan mata wannan lokacin da kika ba matasa a ji su a duniya kamar yadda ɗaya a cikin su ya magana Ina da muhimmanci a ba su su taba su gani amma ku sani cewa fa siyasa duniya gaba ɗaya ba najeriya ba ba yin taban da kuɗi sai ka je ka gama turancinka kamar wani tsohon sojan da da ya fita yana so shiga siyasa yau ya kira mitin mai basu komai ba gobe ya kira jibi sai wanda ce za shi fitsari sai tafi bai dawo ba wanda ce za shi fitsari bai dawo ba sun ce bai jijiga jiki ran da ya saka kira su sai zo da ya kalle su ya tashi ya jijjiga jiki suka ce ba shi bane kuɗi kara magana kamar da shi ɗaya matashin ya faɗa matasa su tashi su nemi abin kansu su dogara ga kansu domin mun yi ma gwamnati yawa mutum ɗaya zai mutu bari arba'in talatin sai ka ce za a ba su local government kuma bai iya ciyar da su ba gaskiya kuma gwamnatin yayan sun yawa saboda haka na kira ma matasa musamman ma iyaye su kula da 'ya'yansu ko za su sayar da fata da su sa su a makaranta domin idan baka yi ilimin ba ba za yi da kai ba ko na wasa ko na wasa don akwai dokoki mata su tsaya 'ya'yansu ina yanzu ba su yi ba na baya za su yi kuma na kira ga gwamnati ta tsaya magana ilimi yara saboda ilimi shine eh, eh, kashin bayan kowane kasa da siyasa mata da matasa mu ne fa da duniya mu ne fa da najeriya mu ne fa da komi domin waɗannan tsofaffi mutum nawa ka taba gani wani tsoho ya jayi layi yana jefa kuriya matasa na ake amfani da su yau ana amfani da su gobe amma ni na kira cewa a ba su abin da za su dogara da kansu tun da allah ya ba mu eh, eh, fili ya ba mu daji ya ba mu gasu wai menene mineral ko wani jihar ka tafi yana da abin da za a yi matasa su dogara ga kansu me yasa gwamnatin ba za ta yi ba tana raba dubu goma goma kuma karshen shi dubu uku ne zo gurin wanda za a bashi. shi muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu sake komawa wajen su Madina Abuja domin kammala wannan tattaunawar. To Imrana um, yaya za a yi barin ji shawararka ta karshe a taimaka wa matasan nan a tafi tare da su a wannan irin mulkin saboda in tsofaffin nan suka kau ya zama da cewa matasan nan sun riga sun fahimci siyasa. Aika mai da na gaya miki a Jamadina sanda aka zo aka taru aka yi zaɓe aka gama zaɓe aka ci zaɓe daga nan ne duk sanda za ka ɗauko wanda zai maka mataimaki na musamman ko wani kwamishina ko wani pa ko wani sa ko waye sai ka duba irin matasan da suka yi wahala a cikin hidimai ba magana ba ce ta ɗanka ko ɗan ɗan uwanka ko ɗan ƙanwaka ko matarka saboda su da yawa waɗannan 'yan gatan ai ba san wahalar rayuwa ba san gwagwarmayar duniya ba balle har su zo sanda za su zo su shigo a kawo su ai su ba san wahala ba dadi suka sani a daɗin za su zo a kuma daɗin za su tafi da haka ba za su yi aikin ba amma in ka ɗauko wanda ba kowa ba dan kowa ba ka zo ka girmama shi kamar yadda kakanninmu su suka yi waɗannan ai da yawan su ba yan kowa ba ne mu mun sani muna da tarihi za ka iske wani ma tun yana shekara bakwai shekara shida mahaifin shi rasu kin ga bai san mahaifin shi ba wani ma tun yan wayi gari cewa kila ma da har mahaifiyar shi ma bai rayu da ita ba yana da shekara uku hudu biyar mahaifiyar ta rasu da ya tashi a hannun yan uwa da abokan arziki ya tashi wanda da yawa mutanen da za ki ga su suke ikirarin cewa ɗa kowa ne sai ka iske a unguwa mutum ɗaya ya waye gari ya rike wancan ya rike wancan ya biya mu wancan karatu in ma iske kai me kake yi kai dan gidan wane ne haka zai matsa yaran amma yanzu an shigo mana wani abu na rayuwa zaka iske ba ma ruwanka da dan makwabcinka kai da makwabcin naka ma kuna ayan sati ba ku haɗu ba kai da ƴaƴan makwabtan ka ba san halin da suke cike ko suna karatu ko ba su karatu wannan su da yawa na sha hudu na ce ɗanka da zaka ɗauka kai waje ya karatu shi kadai idan da za ka yi hakuri ka ji a tsoron Allah ka ji kunyar Allah yara goma unguwarku za su yi karatu a yunibasiti din Najeriya da wancan kuɗin da shi kadai zai je ya kashe. wanda in kullun da yawa zaki iske iyayen mu su suke ja kansu fitina da wahala yau da in rikici ta yi zaka ga iske matasa su ne musu rashin mutunci yau an waye gari cewa na dauki ɗawainiyar wancan yaron da wancan da wancan kuma kila daman ajin su ɗaya da ɗana sai aka waye gari cewa kila ma da sun ɗana kokari amma da aka waye gari da na zo a tafiya yi ba su na ɗauke ɗana shi kadai ya kama hanya ya tafi hajiya madina duk inda ya shiga musu shekara goma bai tare da su ya musu nisa daga sakandare su kwallo ba su ƙara matsa ba shi ko ya je ya yi digiri na farko har ya yi digiri na biyu ya zo na samu mashi aiki hajiya madina sanda zai dawo gida kila da mota zai dawo da aikin shi cikin su waɗannan abokan nashi duk wasu yin shi kokari he ya cire riga su ɗauka su sa in yi ajin mota su wanke kina tunanin wata gobe masifa in za ta same shi ko za su samu mahaifi shi kina ganin za su tausaya amma da an waye gari mahaifin nan duk ya kwashe mu da ni da waɗannan da kasumu da usman da abubakar duk ya kwashe mu ya tura mu je mun karatu ko da kila Allah na iya yi ma mana albarka bai yi ɗan shi albarka ba sai mun zo mu rungumi shi a matsayin mahaifi in ma ga ta kina za ta samu gidan shi ko shi ko ɗan shi ba za mu yarda ba amma rashin kyautatawa da ya mana daga inda muka ga kowane bala'i zai shafi su babu ruwan kai da mu ma za a da a mutunci ko addinin musulunci shi yasa ce ku bada zakka domin mai bada zakka za a san yana yi yace ku yi alheri ka zo masallaci ai ana so ka zo masallaci ne domin in ka zo masallaci mai sallah in shi da kina yin sallah ka kina yin sallah mm. amma duk abin da ka koma gehe kana yi daga kai sai kai to inda ake samu matsala kenan lokaci yayi da iyayenmu duk da tsayayen sun tasu ta kare yanzu labarin da nake yana magana yayyenmu ne kawai da mu da muke mm. tasowa sai mun wayi gari mun zo mun rungumi junan mun gaya za a mutumike junan mu kamar yadda muka taimaka muka yi dango muka taimaki janar muhammadu buhari ya zama abin da ya zama mu zo mu tasa wani matashi mana kwanmu da kwarkwatan mu da mu da ku iyayenmu mata da muke tare mai naira goma mai naira ashirin mai naira hamsin sha mamaki irin kuɗin da za a tara yanzu ne a ƙungiyata ƙungiyata na gaya miki ina da yara ko kuma matasa kusan mutum biliyan eh, dubu hamsin mutum dubu hamsin wanda na gaya miki duk ɗin da muka je da waɗanda suke namu da waɗanda ba ba muna haɗawa mu tara mutum ɗari biyu ko ɗari uku mu koya musu wannan sana'a ta takalmi da kika sani mm. mu koya musu sana'a ta jikka ta mata da takalmi na mata wake ba su jari bayan sun gama koyo da yawa saboda ba mu da abin kuma abin yi yawa duk wanda aka koya ma sai sa muka ɗauki sana'o'in yan kaɗan hikimar da muke idan muka koya maka sana'a sai mu ɗauke ka mu je mu haɗa ka da wani wanda yake yin hidimar takalmi sai mu ce muna so ku zanna tare shi domin Ka samu wani abu sannan wancan magana tunda duka abin da ake sufana ce kawai ake nema da filaya na magana satellite installation na yadda ake kawo satellite sai ka iske bai dubu uku dubu biyar ba wannan hima dauka a cikin kudin kungiya mu baka ka je kai duk inda aka ce an iska ta buga ko wani abu ya faru sufanan nan zaka dauka kawai ka je ka kalkale kai gobe in wani abu ya taso da kada kai zai maharaji duk wanda muka san cewa mun koya mishi ya za a ce kawo naira ɗari kawo naira ɗari biyar kawo naira hamsin kawo naira dubu biyu kawo naira dubu uku sai mu taimaki wancan ta hanyar da yaran suke yin karatu kenan muna taimaka mutane ta wajen karatu muna kuma samun musu aiki kuma muna samun musu sana'a to inda a ce gwamnatocin sun haƙura sun rika runguma mu muna tafiya tare da mun rage musu aiki mun nuna musu kuma abin da za a rika yi mutane domin a samu sauki wallahi ina ga miki ko wannan fitinar ba wani abu ya kawo ta rashin abin yi ne da yawan matasanmu da ke cikin dazuka da yawan mu da suke masu shiga ta'addanci da yawa matasan mu da suke ɗaukar su aje a garkuwa da mutane da su da yawa da suna da abin yi da ba su shiga wani halin da suke ciki ba yanzu ne za ki ga yaro dan shekara goma sha hudu shekara goma sha biyar wai ya baro karamar hukumar shi ya baro state din shi ya shigo abuja wanda rayuwar shi bata wuce tsakanin shi da kansalan unguwarsu ba amma ya shigo abuja wanda kamata ya a ce yana makaranta to amma ya zo abuja mai zai ina gaya mutane waɗannan yaran da muke gani da waɗannan almajiran da kullum muke cewa a taimake su babu tayin ne wani transformer ce transformer ce domin rashin bindiga ai za a kai munzulin da baka isa ka sa riga mai kyau ba kasar na kun ba da gaske ba baka isa ka shiga mota mai kyau baka isa ka shiga gida mai kyau ba za a kwankwasa maka gilas har yanzu in kin tsaya kan bakin hanya kina jiran hijila za yaro zai kwankwasa maka gilas ya miki roko to in ya miki roko ɗaya eh, ya miki roko yau ki ba gobe hannu zai sa ya kai bugu ya ashe jakkai ki saboda in wata kama shi nan kan titi zaki iske yaro na To wannan amma laifin gwamnati ne ko laifin gwamnati ne amma kullum abin da muke gaya mu gwamnati su zo mu haɗu da mu da su a koya ma ranar sana'a akwai sana'o'i da yawa yanzu in kika samu mata mata duk macen da ke koya ma sana'a ta yin masa waina ta yin kosai ta yin kaza zaki iske jari ne wanda bai wuce naira dubu biyar naira dubu goma ba na ga wannan halimatu sa'adiya faruku ta ɗauko wani salo na taimaka mata da naira dubu ashirin ashirin to inda ana bin ka'idar yin haka inda ana yin shi bisa ga tsari inda ana ba mai haƙƙi haƙƙin shi kamar yadda muka ji kuma muka gani ina tabbatar miki da abin ya nisa mace in ta samu dubu biyar za su taimake ta ina ga ta samu naira dubu ashirin to bari ji shawarar ka ta karshe aminu to ni shawara ta dai karshe da matasa yan uwanka da kuke wannan kungiyoyin tare mm, amma shawara ta kullum da kuma zan yi kira zan yi ga matasa da duk wanda ya samu dama ta'ala da annabi ya aiki ya tukuru ya jajirce ya tabbata kuma ya nuna cewa matashi matashi ne kuma matashi ana nufin mutum mai kawo canji kuma kamar yanzu EFCC chairman Abdulrashid Bawa da aka ba mu matasa mun ji daɗin wannan appointment kuma ake duba yadda yaran yadda yake kokari amma yanzu nan matashi lokaci da yana kokari a wannan kuma amma shi yayi ilimi kamar yadda Hajji Amina take faɗa ai mu matasan dama ai ba wai kawai matashi zaka je ka dauko akan titi ka bashi ka bashi ka ta takala a'a matashin da ya san me yake matashin da ya san muke ko matashi ne kishin al'umma matashi ne neman taimako al'umma irin su muke so mu kawo kuma muna ina kira ga duk matashi ba wani maganar Hausa Fulani Igbo a'a kowa a zo tsintsiya matsaurin mu daya a zo a zauna a tare a saboda in an ta wahala ta tashi ba wai ibere ne ke shan wahala ba daban ba wai kowa shan wahala ne ke dan haka in dai ana maganar ci gaba to dole sai an zo tare mun haɗu tsintsiya matsaurin mu daya shine kiran da nake wa matasa ala duk wanda ya samu dama da ya aiki tsakanin tsakani da Allah ya aiki ya jajirce kuma ya kawo canji canji da zai zai al'umma su za su mora zai mora da yan uwansa da kuma al'umma kasa gaba ki da abin kari? ne shine gwamnati ta yi kokari makarantun ƙauyuka a tabbatar su ɗauki nauyin biyan malamai mana. Ni ban san mai ne wannan damuwa ba. the teacher, the police, a Najeriya da ban gane me ake ciki ba idan waɗannan mutane if they are well equipped wallahi za samu babban canji ba makarantu yara na zama kasa ba seat yara na zama kasa ba abin kwaisuwa ba su da syllabus ba su da eh, eh, weekly timetable ba su da eh, notebook da za a je da ni teacher ce amma abin da nake ganin yanzu ya na ɗibi yara wajen guda biyar daga kauye wanda suka gama primary a kauye na na dawo da su abuja don taimaka musu marayu ne ka rubuta mini kofi ba ba iya ba ka rubuta min wasiƙa zuwa guri mai gida na lahira ba iya ba na yi kuka yanzu na kawo su nan to kai kana ji ka ba kai rubuta mini wasiƙa. kuma sun riga sun gama primary sun gama primary yanzu aka nan wajen biyar ma akwai wasu da nake training akwai kosan da na yi kokarin suna sa a diploma a law a jos har da ya ma saboda me saboda na kishin ga cewa mata sun tashi sun karɓe mu ina shekara arba'in da uku yanzu a siyasa yau na dauda ana jinki a duk duniya in baki ilimi ba za ki yi abin da yake kenan komi yanzu na neman ilimi ga china kai ba ka ilimi ba ka yi takalmi ka kai ina ka sayar ba ilimin nan ba za ka iya mai da taro zama sisi a ina komi yanzu ko tela za ka yi sai ka iya rubuta wane ne ya kawo mini sunan shi kaza lokaci kaza ya biya kaza ya rage kaza to yaro bai san wanda ba mun cuci kanmu ina kira ma gwamnati don allah baba buhari kamar yadda ya kara musu lokacin retirement ya tabbatar cewa malamin nan suna yanzu ba su ba ba mai duba su ba komin na yanzu dan kauye shi zai zai zo da dan je makarantar abuja su yi waye tare ka ce wannan ici shi ya sa ka gani yanzu kin gani suna sama malamin su tarko in baka ci ba ne na ci ba zan kashe ka don bai sani ba kuma yana son university kuma foundation babu don mu tabbatar ku matasa an samu wannan foundation na matasa da mata annabi ya ce mene ya ce duk wanda in ilmantar da mace uku aljanna to aljanna to me zai sa ba za ta ba ka ilmantar da eh. ni ba wanda ba suke bani mamaki ma minisoci ni ban ga road nasu ba ma ban ga road nasu ba ma saboda me ba ka samu minista ɗaya da zai ce ga na yaran kauyuka nan da nake tafiyar ba su amma zuwa gida Allah na tuba Singapore na to kenan ba su shirya barin eh, dandalin ma matasa ba kenan ba. Ba wani minista ma da kare wasu da kare suke tafiya. Mutum ya kamata a ce yana gida yana hutu. To shi baba Buhari bai gani ne. A kamata irin wannan a caccanje. To yanzu dai lokaci ya kawo jiki. Ina tare da manyan baki da muka tattauna maudu'in tsayawa takara na matasa a zaɓuka a Najeriya. tsayawa takarar nan ba kujerun kansala kaɗai na matasa ko na ƙananan hukumomi ko na gwamnoni kaɗai ba har da kujerun shugaban ƙasa amma duk a wannan zaure mun yi ittifaki cewa ba ya yiwuwa a ce yau matashi ya tsaya takarar nan sai fa in yana da ilimi sannan wayannan dattawan da a yanzu ake yi da su ana kokarin a tabbatar cewa su kansu sun yi abin da ya kamace su na rike hannayen waɗannan matasan su tafi tare don su koya musu yadda ake gudanar da waɗannan abubuwa domin ko ba daɗe ko ba jima za su kau su bar wa waɗannan matasa da fatar in kunne ya ji gangan jiki ya tsira domin dai mun waiwara zare da abawa saura kuma na masu ji sai amfani da waɗannan shawarwari da aka bada to a madadin baƙin nawa Imrana Wadanas da wanda aka fi sani da shugaban rundunar talakawa sai kuma kallabi tsakanin rawuna Hajiya Amina Wamba da kuma ɗaya cikin matasanmu na ƙasa da yake cewa shi ma kanshi sun haɗa ƙungiya yanzu na matasa kusan miliyan uku da suke ƙoƙarin su ga cewa nan da shekara 2023 sun tsayar da matasa a waɗannan kujerun da ake ƙoƙarin a ga cewa sun karɓa a hannun dattawa. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya. karkare shirin namu ga wannan nasihar albarkacin watan Ramadana. Sunana Muhammad Suleiman Abu Suleiman babban limani na masallacin sarkin musulmi bello da ke kaduna dangane da falalan watan azumi alhamdulillahi wata ne mai albarka ta ne mai falala domin a cikin shi ne aka saukar da alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki yana cewa shaharun ramadan alladhi unzila fihi alquran wato watan azumin ramadan wanda a cikin shi aka saukar da alkur'ani kuma a cikin dare daya aka saukar da alkur'ani allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadar allah ya ce mu ne muka saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul kadar to idan muka lura falalan wannan watan azumi sai mu ga saukar da alkur'ani da aka yi a cikin wannan watan azumi ya sa watan ya zama ya fi kowane wata daraja saukar da shi a cikin daren lailatul kadar sai ya sa wannan daren ya fi dukkan shauran darare daraja domin lailatul kadari khairun min alfi shahar wato yin ibada a cikin wannan daren kadai ya fi watanni dubu ma'ana wata dubu kusan kwatan lokacin shekara 84 da wani abu aka ce ya fi hakan sa'annan annabin da aka sauka da alkur'ani mai girma sai zama shine shugaban annabawa gaba daya zaka ba wani annabi da ya kai shi daraja al'ummar da aka sauka da alkur'ani shine mu al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya nuna cewa mun fi kowace al'umma daraja kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne fiyayyun al'umma da aka fitar a cikin dukkan al'umman duniya domin kuna ganin mutane sun daina yin aikin alkhairi sai ku ce ku yi kuna ganin mutane suna yin sharri ku su daina ba ina muka samu wannan alkur'ani da alkur'ani na ya sauka a cikin wato watan azumi shi yasa watan azumi ake so mutum ya yi ibada ake so mutum ya zama mai tausayi mutum ya zama mai juriya ake so mutum ya zama mai hakuri mutum ya zama mai taimakawa al'ummarsa in an maka laifi kai hakuri ka yafe a makwautanka ka lura da su marayu ka lura da su matan da aka mace aka bar su da 'ya'yaye su ma zaurawa ne suna bukatan kulawa a kula da su musulunci yana son wanda ba musulmi ba ka jawo shi ka yi mishi mu'amala mai kyau ka yi mishi murmushi in an zo abincin ranar sallah ka iba ka kai mishi ka ja shi a jiki ku yi mu'amala ku in ya yarda ya karɓa addinin musulunci in bai yarda ba ku yi zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وسلت الأروق وسبت الأجر إن شاء الله baki daya da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin zahar aminu fage daidai da ta mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce amina bahari auna daga nan birnin washington dc da ke sallama da ku jama'a sha ruwa lafiya